بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a yau 22 ga watan ramadan shekara 438 bayan hijira wanda kuma shine 17 ga watan 6 na shekara ta 2016 da 17 miladiya a nan masallacin abubakar jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da karatun alkur'ani tafsirin sa da bayanin sa muna roƙon Allah ya sa mu karanta daidai kuma mu fahimci daidai kuma mu yi aiki da shi ya gafarta mana kurakuran mu da tuntuɓen harshe mun yi karatu zuwa aya ta ɗari da uku a cikin wannan sura suratul araf yau za mu tashi daga aya ta ɗari da hudu in Allah ya yarda na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال موسى الله يشي من موسى ياتي يا فرعون يا كي فرعون إني رسول من رب العالمين لليني منزوني دقبرين أبنجد تالكي حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق jazaman ne cewa ni ba zan faɗi wani abu ba dangane da Ubangiji sai dai gaskiya. Kad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum hakika na zo muku da wata shiriya bayyananniya daga wurin ubangijinku fa arsil ma'iya bani isra'il don haka ka saki bani isra'ila ka sakar mun su in tafi da su qala in kunta ji'ta bi aya fir'auna sai ya amsa da cewa idan har ka zo da wata aya fa'ti biha to ka zo da ita ka bayyana ta ka taho da ita in kunta minas sadiqin in ka kasance cikin masu gaskiya Allah ya gaya mana cewa annabi Musa alaihi salam ya isar da saƙon da Allah ya aike shi da shi zuwa fir'auna idan ba ku manta ba a karatunmu na baya mun tsaya ne daidai lokacin da annabi Musa alaihi salam ya fara karɓar saƙon Allah na aike zuwa ga fir'auna a matsayinsa na manzon Allah annabi Musa alaihi salam ya tashi da iyalansa da matarsa wadda ya aura a Madian don haka da ya ɗauko iyalan nan nasu suna tafiya siyakin ƙur'ani yana nuna mana cewa sun yi tafiya ne a cikin dare sannan sun yi tafiya a yayin da sun bata a hanya sannan kuma suna tsananin jin sanyi waɗannan matsaloli guda uku duk suna damun su suna bukatar wanda zai jagorance su in tafiya za su ci gaba da yi suna bukatar in za su fake saboda tsananin sanyi in tsayawa za su yi suna da bukatar sanin ai wato samun wurin da za su dan nutsu saboda tsananin sanyi da suke ji don haka ga su a cikin duhu ba su san hanya ba sun bata kuma gashi suna tsananin jin sanyi haka suna zaune Allah ya ce anasa min janibin turi nara a can gefen dutsen turi sinina sai ya tsinkayo wuta tana ci a cikin wata itaciya wannan itaciya tana ci ne Allah ya gaya mana a cikin wata sura cewa ya ya hango ta wato abin nan janibin turi aiman a tsagin dama na damansa shi inda yake na daga cikin wannan dutse na sai sinin sai ga wata itaciya ya hango wuta daga can ba zai gane me ke cin wutar ba sai da ya zo kusa sai ya gane cewa ashe bishiya ce ɗanya amma kuma ga wuta yana ci a jikinta kuma ba wuta irin wanda take ƙona abu ba wuta ce dai alamar tana da haske wuta ce wadda ta saba da yadda ya saba gani yana zuwa sai ji an ce buri kaman finnari wa man haulaha wanda yake jikin wannan wutar da duk abin da ke kewaye da ita wurin albarka ne don haka annabi Musa sai ya nutsu aka ce da shi innaka bil wadil muqaddas ka zo wani wuri ne fa na wani wadi ne wanda yake da albarka yake da tsarki tuwa sunan wannan wurin kenan yana zuwa sai aka ce da shi wakhla na alaika cire takalmanka nan wurin wuri ne wanda yake da bukatar shiri na musamman saboda ka zo wani wuri ne na musamman don haka annabi Musa sai ya cire takalmansa sai ya nutsu ya tsaya shi sa Allah ce wa ma kunta bi janibil ta kaga bangaren eh, abun nan iz na ila Musa al-amra wa ma kunta min shahidin sannan ma kunta bi janibi turi a lokacin annabi Musa yana zuwa ya zo ya tsaya shi asalin abin da ya kawo shi ba wannan harkar bane damuwarsa ita ce batun idan zai samu hanyar da zai bulla ina zai samu inda za su samu sauki domin sanyin da suke ji ya ce aw atikum bi shihabin qabasin la'allakum tasqalun suna nema abin da za su ji dumi ne sai zama yanzu abin da ya kawo shi ba shine kuma ba sai ya samu abin da yafi wanda ya kawo shi shi ibnu kathir ce ya zo neman huda ya ce au ajidu ala nari huda sai ya samu wata hudar da tafi wanda ya zo nema wa ma'adara kamar mal huda ce ya zo neman sanin wato sannan kuma ya zo neman gane hanya sai ya samu hanyar gane hanya wadda ta fi hanyar da yake nema Da haka yana zuwa sai ya ji an kira shi shine waccan ayoyin da aka karanta mana cikin suratul taha kawai sai ya ji an kira shi shine Allah ce mana wa idna da rabbuka Musa kawai sai ya ji Allah ya kira shi ya Musa inni ana rabbuka ya Musa ni ne fa ubangijinka kai wannan babban magana ce Allah ne ya magana da shi kai tsaye shi yasa Allah ce wa kallama Allah Musa taklima asalin magana da ka sani a haƙiƙanin ma'anar magana irin ta Allah ya yi magana da annabi Musa sai annabi Musa ya ji Allah yana magana da shi ya ce ya Musa inni anallahu Allahu rabbul alamin ni ne fa ubangijin halittu a wani wuri ya Musa innahu ana Allahul Azizul Hakim ni ne Allah mabuwayi mai hikiman nan duk abin da kake ji ana karantawa akan Allah yau gani kana magana da ni kana ji kawai annabi Musa sai ya nutsu sai Allah yake ce masa ni ana Allah ni ne Allah ɗin nan wanda la ilaha illa ana ba wani abun bautawa da cancanta sai ni kai duk lokacin da zaka yi kalmar shahada sai dai ka ce la ilaha illa Allah ko la ilaha illa huwa shi yanzu Allah yana ce ana annabi musan yana ji wata ɗaukaka ce annabi ko wani ko dan taliki zai samu kamar ɗaukakan da Allah yake bada annabawa kawai sai ya ji Allah yana masa magana don Allah wata irin nutsuwa kake ji zai ji a lokacin Allah yana ce masa inna ni ana Allah ni ne Allah da kaina nan nake magana ba mala'ika Allah ya aiko ba ba ta hanyar ilhama ba Allah ne yake masa magana da kansa kai tsaye sai Allah ya ce masa la ilaha illa ana farkon abin da ya kamata ka sani shine tauhidinka ba wanda ya cancanta abota masa sai yau gani da kaina ina faɗa abudini ka bauta min wa aqimi salata li dhikri akwai ta fa'ida anan kafin mu wuce malamin mu Sheikh Muhammadul Mukhtar Shantiti hafizahullah yana yawan gaya mana yanda ladabi da adab a cikin babin neman ilimi yake da muhimmanci a wurin mai neman ilimi yace a wajen harkar neman ilimi ladabi ya fi muhimmanci a farko kafin ilimin idan mutum ya yi ilimi ba tare da koyon ladabi a wurin malamai ba to iliminsa zai cutar sama da yadda zai amfanar shi yasa yake cewa Allah lokacin da ya kira annabi Musa sai ya fara koya masa ladabi kafin ya koya masa tauhidi sai ce masa innaka bil wadi in eh, wa inna la rabbuka eh, ubangiji ce hal ataka hadithu Musa idra anaran fa qala li ahlihim kusu inni anastu naran La'ani atikum minha bi qabasin aw ajidu 'ala an-nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka ni ne ubangijinka fakhla ana alayka shire takalminka wannan shine wahayin farko shire takalminka can gaba ne sai ce innani ana Allah la ilaha illa ana kafin a zo a koya masa tauhidi sai da aka koya masa ladabi suka ce wannan ya nuna cewa mutum idan karatunsa zai yi albarka kuma ya amfani to ya fara koyan adab ma'al ilm da adab ma'al ulama haka dukkan mu ɗaliban ilimi mu koyi wannan da cewa ladabi da za ka yi wa ilimin da ladabin da za ka yi wa ma'abota ilimi waɗanda suke sa'o'inka da waɗanda suka wuce ka da waɗanda ka wuce su yana daga cikin ginshiki na ilimi da kuma albarkarsa da amfaninsa a wurinka don haka annabi musa sai aka koya masa ya cire takalmi kafin a koya masa tauhidin annabi Musa a nan Allah maɗaukakin sarki ya masa wahayi sai ya ce masa aikin da za ka yi shine za a tura ka zuwa zuwa fir'auna ne ka je kai wa'azi shi kuma da zai tafi garin a ɓoye ya je ya duba iyayensa ne ya dawo nan inda nan ne wurin zaman sa tunda an ce na jauka min alqawmi zalimi to kuma Allah ya maɗaukakin sarki ya ɗauko ni babban liki yanzu ga babban aiki ya taso ai in ka je garin ba wai ma batun ka bayyana bane zaka je wa'azi ne ma amalan zaka bayyana a annabi kuma manzo zaka bayyana haka annabi Musa kafin Allah ya tabbatar masa da wannan sai ya ce masa don ya daɗa nitsar masa da zuciyarsa ya tabbatar da cewa da Allah yake magana sai ya ce masa wa matil ka biya ka ya Musa me a hannunka nan ne kana hiya asaya yace sanda ta ce wannan sandar tawa da ita nake dogaro ina tafiya kuma da ita nake kiwo da ita nake nake kiwon dabbobi na sai Allah ya ce jefar da sandar sai jefar da sanda yana jefar da sanda sai sandan nan fa hiya hayya kawai sai ta zama macijiya tas'a tana ta motsi tana tafiya annabi Musa sai ya razana falamma ra'aha tahtazu ka annaha jannun da ya ga sanda ta juya ta zama macijiya kuma tana ta motsi tana jijjiga kamar yar karaman macijiya tana ta wusul wusul walla mudbiran sai annabi Musa ya juya walam yu'aqib kowai waye baya yi sai Allah ce masa dawo Musa inni la yakhafu ladayyal mursal kana wuri ne kana safe mode ne kana safe zone inda inda ya tare da ni a a ya kuma manzo kuma nawa kuma zai ji tsoro yana tare da ni ba ba magana jin tsoro za ka kama sandarka ka riƙe ta da hannunka sanu'idu hasira ta hal'ula za ta koma yadda za ta ke yana taɓa ta koyi sai ta koma sanda sai ya ɗaga sannan ba a ƙare ba sa hannunka a cikin wato wuyan riganka mun ilaika jana haka minan rahab a'a usluk ka fi ka sa hannunka a cikin wuyar rigarka ta khuruji bai min ghairi su kana cire hannun hannun nan zai zama fari tas ba tare da wata cuta ba ayatan ukura kenan ka samu biyu ga sanda ga wannan ga sauran guda bako kuma waɗanda muka karanta a karatun baya don haka annabi Musa sai aka ce masa fadan bika burhana ne min rabbika ka samu kwararan hujjojin da za su taimake ka ila fir'auna yanzu wa fir'auna za a tura ka izham ila fir'auna je kai wa'azi wa fir'auna innahu tagha Lallai fir'auna ya wuce gona da iri ka je domin in cika wato in tabbatar da hujja a kansa annabi musa sai ya ce zuwa fir'auna to inda zuwa fir'auna ne ina da uzuri guda biyu na ɗaya shine ina da matsala da ni da mutanen fir'auna in ni minkum nafsan kun tuna da wancan abin da ya faru na kashe wani a garin fa akafu an yaktulun ina jin tsoron inda je kashe ni za a yi matsala ta biyu ita ce ni ɗaya na in je in yi harshe na baya iya fitar da magana sosai yadda za a fahimce ni don haka ya ubangiji ina nema alli waziran min ahli haruna ahi ka sama mun wanda zai karfafe ni daga cikin iyalaina ka bani dan uwa na haruna yusaddiquni yaje ya gaskata ni mu yi wa'azi tare yace ya ubangiji ina so a fi amri ka hada shi mu yi abun duka tare karka bar ni ne da sai Allah ce uti ta su laka an baka abin da kake nema amma batun matsalar da kake ji cewa za su kashe ka karka ji tsoro da shi da annabi haruna sai Allah ya ce ja'alna ma'ahu akahu haruna nabiya sai aka bada annabi haruna shi ma ya zama annabi sai aka nada su tare aka ce su je sai suka ce to Allah ya akwai ta matsala inna na nakhafu muna tsoron fir'auna fa an ya furuta alaina au an ya faka saboda sun san akwai matsala kar ku manta da kirarin da Allah ya faɗa akan fir'auna fa wannan mutumin da a wannan lokacin da ake magana duk duniya ba mutumin da ake tsoro a bayan ƙasa kamar sa mutum ne fa wanda ƙarfinsa ya wuce ta yanda daga kan aiki zuwa magana har ya ce shine ubangijin da ya fi kowane ubangiji fir'auna ya kai ga cewa tsabar wato bayan shi ya ki Allah ya ki ya bauta masa har ya hau matsayin Allah har ya ce waɗanda suke bauta wa Allah an samu waɗanda suke masa shirka sai su rika bauta wa gumaka suna ce kan za su rinka kai masa bautan sai ce shi a nasa irin allantakan ya yadda a samu waɗansu mushrikan suna shirka da sunansa shi ma irin yadda ake wa Allah shi yasa yace wa yadaraka wa Ali hatak har ya sa wasu gumakan in za ku bauta mun ba sai kun zo har gida ba ku yi daga can wayannan gumakan madadi na kenan ka duba irin fir'auna yadda ya kai to a ce wai yanzu ba wai zaka je kana laɗewa mutumin da kana jin tsoron in ya kama ka ka tafi kenan mutumin da kuma in ya faɗa magana ta ƙare to amma a ce ka je ka masa wa'azi ya musulunta zai yi wuya irin wannan ya musulunta amma Allah shi ba wanka la'allahu ya tazakkaru baka sani ba tayu ya karba aw ya sha ko ya ji tsoron Allah kai dai naka ka je ka isar kawai saboda haka annabi Musa umarnin Allah ne wannan zai nuna maka ka eh, sawara a kwakwalwarka yaya annabi zai ji lokacin da Allah ya wannan shine ga koshi ga kwanan yunwa matsayin annabta ba karamin matsayi bane ka tuna da girman a ce kai ne wane amma kuma ka tuna da girman assignment din akwai wani mutum da ake bashi assignment a duniya sama da assignment inda ake bada annabawa a ce maka ka je ka yi irin wannan aikin kuma ka je ka ce Allah ne ya aiko ka Allah nan ba ganin sa za a yi ba ba jinsu za a kawai ka je ka ce Allah ne ya aiko ka ka zo ka masa wa'azi kuma mutum irin fir'auna ya kake ji kalubalen don ka annabi Musa kawai sai ya ɗauka. sai suka tafi ko shida shida Haruna alaihi salam suka tsaya da karfin gwiwa Allah ya ce la inna ni ma'akuma ina tare da ku asma'u ina ji wa ara ina gani komi tare da ni za a yi kuma zan taimake ku sanashuddu daka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina da albarkar ayoyin mu zan baka kariya ba abin da zai same ka je kai ka sai samu confidence kwarin gwiwa sai ya tafi kawai haka ya je gaban fir'auna shine inda muka iso a yanzu yanzu ku sawara abun ga annabi Musa alaihi salam ya zo fadan fir'auna ya tafi a garin alhali yana wanted ana neman sa saboda laifin da ya yi wanda shi da kansa khatifan ya tarakkabu ya fita yana jin tsoro yana labewa ya fita kuma ba a san ina yake ba an je an ɓoye shi a wani wuri kaza al ajala sai da yi shekara goma saboda ya ce fa in atmamta ashiran kuma Allah ya ce kaza ya cika goma yanzu bayan shekara goma ya dawo ya kawo kansa kuma sai zo har fada kuma da ya zo gaban fir'auna sai zo da wani sabon mission wai fir'auna abin da yake kai barna ne ya zo ya yi imani da shi kasa wannan ba karamin aiki ba ne haka annabi musa ya je ya tsaya da karfin allah da shi da annabi haruna alaihi salam suka zo gaban fir'auna ya fir'aunu ya fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin ni da da ka sani a matsayin yaron gidanka na tashi aka yi mun kaza aka mun kaza na tafi fa farartu minkum lamma khiftukum yanzu na dawo ni yanzu ni ne rasulun min rabbil alamin kun san babban matsalar da take cikin wannan shine ana tabbatar da maganar wahayin ilhama da aka yi wa mahaifiyarsa inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin wannan manzon da ake ta nema ake ta kashe yara saboda shi sai ce ni ne yazo ya faɗa da kansa ni ne rasulun min rabbil alamin wanda aka yi ta neman nan yau ni ne shi ne ya ce masa haƙiƙun ala Allah a kula ala Allah alhaq wannan haƙiƙun ɗin nan gwargwadon ƙira'ar haƙiƙun ala da haƙiƙun alayya in ya zama haƙiƙun ala sai zama ma'anansa jadirun wa hariyun bi Allah a kula ala Allah illa alhaq ya cancanci in ni manzon Allah ne to tabbas ba abin da zan faɗa sai dai gaskiya akan Allah saboda manzanni ba sa ƙaryawa ba sa ƙaryawa mutane ballantana su yi wa Allah in kuma ya zama haƙiƙun alayya kamar wanda ita ce abun nan eh, kira'ar nafi'u sai zama ma'anarsa wato haqqun alayya wa wajibun wa hatmun wa lazimun alayya wajibi ne a kaina in isar da saƙon Allah kuma karba faɗi komai sai abin da Allah ya aiko ni illa alhaq qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum nazo muku da wata hujja bayyananniya bi hujjatin wa sultanin bayyinin wa dalilin qati'in wa ayatin wadihatin bayyina na zo muku da hujja daga wurin ubangijinku fa arsil ma'iya bani isra'il aiki biyu ne kayi imani da ni kuma ka saki bani isra'ila an arsil ma'iya bani isra'ila wala tu'azzibuhu ka saki bani isra'ila ka daina musu azaba tasko da wulakanci da kaskantarwa da ka rika musu yanzu ya isa don haka ya zo a matsayin aiki biyu ga annabta kuma ga ga activism shi activist ne mai neman yancin mutanen banu isra'ila kowane ɗaya daga cikin su ya isa fir'auna ya tashi yayi yaki akan wannan saboda mai neman yancin banu isra'ila nan shi zai tabbatar da mafarkinsa na cewa shi zai nemi ya dawo da banu isra'ila su dawo kan mulki yanzu ga mai fafutuka don ya don ya banu isra'ila mai neman girgiza kujeransa kenan sannan ba batun wai ya sauka ya daina ce shi Allah bane a'a ya ma yarda shi ma yi imani ga ubangiji ya zama musulmi kaga wannan manya manya abubuwa ne guda biyu wanne ne kake ji mai sauki a wurin fir'auna shine yace ni kuma aikin da nazo yake kenan duka biyu sai fir'auna ya sa baki fir'auna yana amsawa sai ce in kunta ta bi ayatin fa'ati biha yace kai ne zaka yi wa'azi to amma a cikin wa'azin da wato annabi Musa ya yi da yadda suka ɗan ja da shi da fir'auna wannan shi a nan surar ba a mana bayani ba an fi mana bayanin haka a cikin suratu shu'ara da annabi Musa ya je gaban fir'auna yana tsayawa ya zo zai fara adiresin fir'auna zai fara jawabi annabi Musa ya tsaya ya gama bayaninsa sai fir'auna ya ce alam nurabbika fina walidan wa labisa fina min umrika sinin ba kai bane kan yaron nan da ka girma a gidana ba kai bane wanda ka ci arziki a gidana ka girma nurabbika fina walidan kana yaro na rene ka na girman da kai wala bitta fina min umrika kuma ka girma a cikin mu ka yi shekarunka da yawa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta ka aikata aika aikarka wa kunta min al kafiri ka zama daga cikin butulu ka ci arziki ka kashe cikin mutane na ka yi kaza ka yi kaza kuma ka gudu yanzu shine ka dawo ka kawo kanka kuma har ka zo kana maganan wani abu daban yanzu ka ka kawo kanka gaban doka ne annabi Musa ya ce fa'altuha idan wa ana min ad-dallin lokacin da nayi wannan abun da ne wannan wannan zamanin da kenan lokacin ban samu shiriya ta annabta ba yanzu kan wa habali rabbi hukman waj'alani min al-mursalin ni kuma na gudu fa farantu lamba shi da gaske na ji tsoro sai na gudu ana akwai talafifa shine malamai suke cewa abun mamaki kowane abu da ka gani a duniyar nan akwai amfanin sa akwai inda matsalarsa take shine duk inda wani abu duk yanda matsalar da fir'aunan gwamnatinsa take da shi amma Allah saboda adalcinsa sai dai nuna mana a siyakin Qur'ani cewa an yabi gwamnatin Fir'auna wajen karfin doka da oda in kai laifi wallahi sai an kama ka kowa yana jin tsoron take doka shi yasa annabi Musa duk da dan gida ne a nan gidan ya tashi amma ba a bada dama cewa kana iya kashe mutum yanda ka gada ba wanda zai kashe mutum ya kwana lafiya shine fir'auna shine zai ce wala usallibannakum fi juzu'in nakhl wala ta'lamunna shine zai faɗi wannan amma duk sauran mutane kan in dai ba gwamnati ba to ba wanda ya isa ya kashe wani ya kwana lafiya shi yasa annabi Musa da ya ga cewa ya kashe mutum kharaja min khaifan sai ya gudu ya san za a iya kama shi jama'a an fahimta don haka annabi Musa alaihi salam ya gama wa'azinsa Fir'auna ya gama izgilinsa sai ya ce to yanzu ina jin kawa ma rabbul alamin me ubangijin kai kuma da kake magana gani ni ne ubangiji anan ya ku mutane ma alimtu lakum min ilahin ghairi kun san dai baku da wani ubangiji sai ni to an cewa ko ni waye wani shine annabi Musa ya rinka wa'azi a nitse yana gaya masa ubangiji shine wanda ya halarci sama da ƙasa shi kuma fir'auna sai ya ce da mutanensa ku rinka jin wannan magana annabi Musa ya sake cewa ubangiji na shine ubangijinku kuma ubangijin iyayenku na da fir'auna ya ce ka in dai wannan shine manzon ku to an turo muku mahaukaci inna rasulakum alladhi ursila ilaykum wannan manzon in shine naku kai to kukan ba ku yi sa'a ba naku mahaukaci ne annabi Musa ya ci gaba da wa'azinsa an gama to yanzu kuma idan hujja ta kare wa mutum sai me sai fada da zage-zage haka bayan ya zage shi ya ce masa mahaukaci wa inni la azunuka ya Musa maskura ya ce masa eh, matsafi ya ce masa shan sai ya ce masa to bayan shi kuma ya ce masa tukun bi bayyana na zo da aya daga wurin ubangiji da sai ya ce fati ya zo da aya an gane ko shi ne ci gaba da karatunmu a nan in kunta ta bi ayatin in ka zo da wata aya fati bi zo da ita in kunta min as-sadiqin fa alqa asahu muje فألقى fa فإذا ya ثعبان ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم قالوا أرجع وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم فألقى موسى عصاه النبي ai an taɓo shi da dama an ce masa ka burhana ne min ka ila fir'aun kana zuwa wajen fir'aun ga ayarka ka to annabi Musa an nema an ce kawo fa alqa asafu sai jefar da sandarsa Fa'iza hiya thubanun mubin sai ga sanda ta zama babban maciji Su'ban shine alhayyatul kabira min min abin nan azzakaru min alhayyatil azima namiji daga cikin macizai babba shi ake ce a thuban kawai sai ya zama su'ban sai ya zama maciji mubin a fili karka ɗauka wai na rufa ido asalin maciji wa naza'a yadahu an yi ɗaya saura ɗayar ya sa hannunsa sai ya cire fa'iza hiya bai za'u nazirin sai kawai ta yi haske gaba ɗaya ta haska wurin duk wanda yake kallo a wurin sai gashi kawai ta haska ai alqa asahu hawalat ila hayyatin kabiratin min zukuril hayyat annabi Musa alaihi salam yana yin haka waɗansu malaman tarihi kamar yadda ibnu kasir ya ta nakaltowa daga waɗansu su shine wannan macijin tun da fir'auna shi ya nema har ya ce in da gaske ne to sai Allah ya nuna masa da gaske ne macijin nan yana faduwa ya zama katon maciji su'ban babba mubin a fili kuma mai girma kawai sai yayi kan fir'auna waɗanda suke wurin dan kuma sun ga babban magana ce don aka dole za su watsi maciji kan fir'auna aka ce sai fir'auna ya ce ya musa ya a'a musa ba a kai ga haka ba rike macijin za za mu sasanta zan saurare ka don ka tada ka ta annabi musa ya taba abin nan sai wannan macijin ya dawo sai ya koma sandarsa sai ya rike sannan ya yi haka da hannu yanzu an riga an gama da shi to wannan abun sai fir'auna zai yi magana tama kafin fir'auna ya yi magana ai akwai yan koren fir'auna bayan sun ga abubuwa har abin nan oga ma ya rikice abubuwa sun kwabe oga at the top shi ma ya tashi har zai gudu an samu ya nutsu to daga baya da abubuwa suka nutsu fir'auna ya samu bakin magana a wani wuri sai Allah ce mana fir'auna ne ya fara magana qala fir'auna inna hadha la sahirun alim fir'auna yana yin magana sai ce tashi ma matsafi ne kaga ya rike sandar ta koma sai koma kuma abun kamar raha amma sai dake ya san da cewa wannan da gaske ke daga wurin ya fahimta shi yasa Allah ce wajahadu biha wasaykana ta anfusu tun daga nan ya gane cewa Allah Musa da gaske ke tun da ya ce in kunta mina sadiqin ya jefa kuma ta zamo kuma ya ga abun ya fi karfin yanda yake tunani a'a sai ya gane amma sai ya ga zulman wa uluwa ya ga girmansa ya fi karfin ya sallama ma wannan yaro a yanzu za ka kawai sai ya ce tsafi kuma ka zo za ka mana Safi za ka zo ka mana kuma yanzu musa a shi abin da gaje ka koyo kenan falanatiyannaka bi sihrin mithli in dai tsafi na kake so ayi shikenan ai sai ayi competition mu muna da matsafa ai don haka annab fir'auna sai jiya yana magana da mutane yana gaya musu cewa wannan ba wayannan guda biyun ba komai suka zo ba sai dai don su zo su sa a kore ku daga garin ku su hana ku zaman lafiya a kawo matsala eh, a hana mutane zaman zaman abin da suke yi daidai da sauransu yana ga mutanensa ma illa ma ara ma urikum illa ma ara duk abin da kuke gani nake ga muku na abin da ni na hango muku na daidai ne wa ma adikum illa sabilar rashad wayannan wannan za su batar da ku don sai ɗan kore suka samu abin yin magana da sauri shine nan sai suka ce qala al mala'u min fir'auna sai su ma suka sa baki suka ce inna hadha la sahirun ali a ah, da gaske ne wanda ai matsiyaci ne amma ya iya matsafi ai matsafi ne amma ya iya sosai ya kware a tsafi yuridu an yukhrijakum min ardikum kamar yadda ka faɗa ne lalle yana so ya kori mutane ka san irin wannan dama duk abin da ya faɗa daidai ne inda yayi imani da za su yi amma shine ma'anan alladhina kafaru wa saddu an sabilillah in shi bai ba su yi ba shine li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm don haka sai shi bai imani ba don haka su ba sai suna faɗan abin da yake faɗa fa ma za ta'murun wannan ko dai zama maganar fir'auna ko maganar su in maganar sa ne sai ya zama fa ma za ta amuruna ayyuhal mala ya ku mala'u me kuke gani ya kamata a yi da shi in kuma ya zama maganar su ne ya zama suna khitabi da shi da irin ladabin da ake wa shugabanni ba za su sai fa ma za ta amuru ba sai su fa ma za ta amurun kamar yadda suka ce ma wancan fanzuri ma za ta amurin zaka sai aka ce masa me zai ce qalu arjihu wa akahu to kaga ya fi nuna cewa fir'auna ne ya tambaya ya ce me kuke gani za a yi da shi ma za ku shiru me ra'ayinku ku bada shawara me za a yi da shi qalu arjih wa akhab suka ce a tsai da shi ko a tsare shi da shi da dan uwansa wa arsil fil madaini hashirin kuma ka aika cikin garuruwa da birane a yi gangami a taro maka jama'a ya tuka bi kulli sahirin alim a zo maka da duk wani kwararre kuma masanin mai tsafi wanda yake da sani irin na wannan a zo a buga a zo a buga a ranar da za a yi a ranar da za a kure shi wannan kalu arji wa akahu kira'o'in malamai ana har guda shida ne kuma dukkan su mutawatira amma duka ma'anar su tana koma abu ɗaya ne Kalu arji wa akahu qalu arjihi wa akahu Kalu arjihi wa akahu tare da ikhtilasin kasra qalu arji'hu wa akahu qalu arji'hi wa akahu qalu arji'hu wa akahu tare da ikhtilafin ha'u wannan kirawoyin guda shi da duka ka ake karanta amma duk ma'anansa shine ihbishu ko a rike shi a ɗaure shi ko kuma akhiru a ɗan jira shi kaɗan kar a yi gaggawan yanke hukunci tun yanzu ba yanzu za a rufe shi ba ba yanzu za a yanke hukunci a kansa ba ba yanzu za a zartar da komai a kansa ba a jira sai mun kure shi arsil fil madaili hashidin a ɗaga masa kafa a taro mutane da za su je su yi gangami a kuwa a cika a gari ya toka bi kulli sahirin alim me ya faru fil madaini hashidin sai fir'auna ya abin da aka canna sai ya aika aka yi ta tattara mutane inna haula ila shizimatun qalilun fir'auna ya sa aka ja ka tattara mutane aka yi kuwa bayan an zo kafin nan Allah ya gaya mana a cikin suratu taha cewa abin da ya faru shine fir'auna sai ya cewa annabi Musa cewa tunda ka ce to ka zo da irin naka ai anan garin mu ma muna da matsafa don haka zamu gwada da kai da su sai mu ga waye zai ci annabi Musa sai ga wannan shawarar shi za ta masa amfani in aka zo aka tara mutane da yawa shikenan ma Fir'auna ya ja masa mutanen da zai wa'azi a gaban su kuma an ce fadanika burhanan min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi a wani wuri wa qaumihi da mutanen duka za ka gashi inda zai nuna yayi exhibiting a hujjarsa zaka ka sai ya ce na yarda sai aka ce shi ya sa rana sai annabi Musa ya ce mau'idukum yawmuz zina a bari sai ranar buki suna da wata ranar su ta buki wanda ita ce ranar sallar su kenan wannan ranar da ake exhibitin komi duk wanda yake da wani abu nasa na ado da waye za a zo a nuna kuma shi ma fir'auna da kansa ya kan fito a yi shagali duk gari sai a zo a yi ado a yi bidiri da aka fir'auna sai annabi musa ya ce a bari sai ranar annabi musa ya ce ya fir'auna ya ce a wannan ayyayi wa an yi nasu duha kuma a tara mutane da safe kar a yi da daddare saboda kowa ina so ya ga komi a fili ba maganar shi shikenan sai fir'auna ya sa aka ja ka tattaro mutane aka rinka mobilizing mutane cewa za a taro waɗanda za su yi aiki wa fir'auna doka ku kuma ku zo ku yi supporting din su a matsayin fans la'alla na nattabi usaharata ku zo mu bi su mu yi ta supporting din su su kuma waɗancan eh, matsafa aka je aka taro sai suka zo suka zo gaban fir'auna wa ja'a saharatu fir'aun suna zuwa sai suka dan kebe an gane wa asarru najwa suka zo gefe suka dan yi mutum sai suka je suka samu fir'auna suka ce wa fir'auna inna lana la ajran suka ce tabbas fa akwai ladan da za a bamu akan wannan aiki don mun dan zauna da shi don da suka zo annabi Musa alaihi salam sai da ya musu wa'azi annabi Musa yana zuwa sai ya je same su ya ce musu la taftaru ala Allah kadiban fa yusitakum bi ata ni fa manzon Allah ne ni ba matsafi bane kar ku dauka za a yi gasar tsafi ne ni fa da gaske ne nawa ba tsafi bane nawa ni manzon Allah ne Allah ya aiko ni zo yi wa'azi ga fir'auna da mutane ni kuma ba tashin hankali nake so ba kuma ni ba na zo kure kowa bane ku ne kuka zo domin neman abin duniya don haka kar ku tsokani Allah Allah kuma ya kama ku da azaba sai suka ce masa da gaske ba tsafi kake yi ba yace ba tsafi bane ai kun san ne ina koyo tsafi kuma sun sun san a zamanin kasar Masar ita ce wadda tafi ko ina a duniya ga wurta a tsafi don ka in ma zaka koya a nan zaka zo kuma sun san ba a nan ya garin ya koya ba ta ina ya samu kuma lokacin da yake nan garin ya tafi kowa ya san shi an san bai iya komi na wannan ba ba harkarsa ba ce shi sai dai ya zama dan kallo a fage don haka suka ga maganarsa akwai dan abun dauka sai ya ce musu to yanzu za mu yadda mu yi wannan abu idan na ci galaba akan ku za ku yi imani suka ce ai ba wanda zai yi galaba a kanmu a duniya sai Allah kadai ka in kai daidai to mun san Allah ne za mu yi imani haka sai suka ga aikin babba ne sun yarda da cewa ta yi fa su faɗi shi yasa suka je suka ce wa fir'auna a inna lana la ajran za a biya mu ne babban lada in kunna na hanul galibin in mun ci fir'auna ya ce musu za a biya ku sai suka ce inna lana la ajran da gaske ne fa sai an biya mu babban matsayi sai fir'auna ya ce a'a ai wa innakum laminal muqarrabin ko wa innakum idan in kun ci kuka fi karfin sa to tabbas zan ba kuma manya matsayi za ku zama yan kusa kusa da ni su kuma dama don duniya suke yi yau matsafi da dama ya sa yan ragansa sa mummunan waye yana can dan aya eh, dan yabo ana bashi taro sisi ana dan kalangu yanzu ya zo gaban sarki da kansa kuma ya ce za a bashi babban matsayi ai kaga shi ka aika kansa ta yanke saka ba sai ya ci gaba da tsafi ba don haka za ku zama manya manyan mashawarta a kusa da ni kuma za ku zama malaku duk abin da za a yi da ku za a yi ba kawai sai suka koma gefe sai suka shirya shine aka ce fa ajmi'u kaidakum thumma tusaffa ku shirya sai ku zo gaba ɗayan ku ku yi abun ku tare kada wani ma ya zama a jefe ku yi tare lokaci ɗaya domin ku eh, eh, domin saboda ku rikita shi da suka zo suka haɗu suka yi layi a jere shine sai suka ce ƙalu ya musa suka ce ya musa in ma an tulkiya don haka mun ji an ce jefa sanda kake yi ko to mu ma za mu jefa sanda wa in ma an na na nahnu mulki ko ka jefa taka ko mu jefa ta mu waye zai fara in ma an tulqiya wa in ma an na kuna awwala man alqa ko ka fara ko mu fara duk wanda ka zaba mu sai mun buke ka kai ɗayan ka ga mu nan da yawa annabi Musa sai ce alku ku ku jefa kala bal alku yace a ku je ku jefa ba ku ne masu yawa ba kuma ba ku ne kuka don ku yi ta don ku kure ni ba don ku ku jefa na ku annabi Musa ya zabi su su fara saboda shi ya san Allah yana tare da shi don su fara ya zo ya buge su ya fi akan shi ya fara su zo daga baya ya buge su gara a ce sun gama nasu bajintar ta san ta zo ta fita su hmm. an gane ya ce ku ku fara falamma alƙau kawai sai suka jefa <clears throat> Allah ce fa alqaw hibalahum wa isiyahum sai suka zo da tsummo kara na igiyoyi sannan suka zo da sanduna suka jefa suka ce kai sanda ce kawai gare ka mu har da igiyoyi ma suna watsawa suka yi fa hayyacin hiya hayyatun tas'a fa alqaw hibalahum wa isiyahum suka jefar wa qalu bi izzati fir'auna suka ce da karfin fir'auna inna la nahnul galibun so sai mun ci nasara saboda su nuna wa fir'auna cewa da shi saboda a faɗi sunansu tun da shi zai biya amma sun san ba abin da zai iya shi me yasa bai yi da kansa ba ya kira su amma saboda suna neman kuɗi ne su abin duniyar su suke so bi izzati fir'auna da karfin mulkin fir'auna da izzar fir'auna annabi Musa kuma bi izzatin lahi rabbil alamin suka gama suka jefa sandunar su wannan jefa sandar ta dan kawo matsala Allah ya ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa me yasa saboda Allah ya ce fa falamma alqaw saharu ayunan nasi sai suka sihirce gaba ɗaya idan dunan mutane saboda khayyalu ilayhi min sihirihim annaha tas'a sai gashi kawai duk idan mutane ya juya sai suka fara ganin abun ta zama macijiya sanda ta zama macijiya igiya ta zama macijiya tana ta tafiya tana wusul wusul ana ta matsawa ga fili ya cika ga dandali ya cika ana ta ihu ana ta musu kirari fa aujasa fi nafsihi khifatan musa wata waqafa anan jama'a shine la ilaha illallah wala yunabbi'uka mithlu khabir jama'a Allah ya gagara wannan labari da muke ji a wurin ubangiji yake bamu inda wani ne zai baka wanda aka yi abun a gabansa kai ko musan zai baka labari alaihi salam wallahi ba zai iya baka labari irin yadda Allah yake faɗa ba saboda Allah har abun da ke cikin zuciyar Musa sai da ya faɗa anan ba wai abubuwan da suka faru a ido ba fa aujasa fi nafsihi a cikin zuciyar Musa ma an samu tsoro duk da cewa wannan tsoron bai bayyana wasu sun gane ba amma Allah ya gane cewa Musa ya ji tsoro kuma Allah ya faɗa a nan shine Allah ce wastarhabuhum sun jijjiga su sun razana da su cikin wanda ya razana har da annabi Musa me yasa waja'u bi sihirin azim sihiri ne mai girma aka a ranar kar ku manta na faɗa mana tun a baya duk abin da Allah al'azim da kansa yace babba ne to abun babba ne haka sihirin ya wuce irin wanda ka saba gani a yanzu sihirin da yake har ya rudar da annabin Allah har ya ji tsoro kuma kowa a wurin wastar habuhum ya razana don haka annabi Musa ya jijjiga a lokacin qulna la takhaf sai Allah ya nutsar da shi sai ce ce masa ka ji tsoro wa alqi ma fi yaminika jefar da abin da yake hannunka nan me zai faru wa auhaina ila Musa wa auhaina ila Musa an alqi asat fa idha hiya talqaf ma yafikun fa فوقع wa وبطل ma kanu ya'malun ila Musa ana cikin wannan sai Allah ya wahayi wa annabi Musa inna la nudhi'u ajral muhsinin Allah baya tauye aikin aikin wanda ya kyautata Allah ne ya aiko shi don haka ba yanda za Allah ya kunyata shi a lokacin da annabi Musa ya fi bukatar Allah to a lokacin ne kuma Allah zai kawo dauki bayan sun gama nasu sai Allah ya ce alqi asaka wannan sandar taka jefar da ita yana jefar da ita fa idza hiya talqafu ma yafiku sai shi tana ta haɗi diye su wanda suka jefar ma yafikun ay ma yuhimuna bihi annahu alhaq wa huwa albatil abinda suka yi wahami sun nuna wa mutane kamar shine gaskiya ƙarya ce asalinta asali sanda ce annabi Musa tun da ya dan fara magana yana ce musu ah, abin nan wala yuflihu sahiru a ta kada ku yarda wannan tsafi za ku yi kuma ba za ku yi nasara ba inna sai sayudrihu in kun yi tsafin ku Allah maɗaukin sarki zai rusa shi amma da suka yi fa yara razana to ne sai Allah ya nitsar da shi sai ya ce masa jefar da sandarka yana jefarwa ita kuwa aikinta ba wanda ya sa ta kawai sai ta fara haɗiye tasu ai da mutane za su yi tsammani sun jefa tasu ai in tsafi in wanda ya kware ne zai iya karya naka ba ka shi yanzu da zai zo na ƙarshen nan yanzu ya jefa sai ta tsaya a sandarta yana yi shi ma za a iya cewa a ah, to shi ma sai a tafa masa ko tasa ta zama ita ma babba kawai sai ta zo sai ta fara haɗiye na ai kaga wannan ya nuna cewa maganar eh, faduwan yi yawa Allah ya ce fa waka alhaqu anan gaskiya ta auku al'ana hashas alhaqu kenan gaskiya ta bayyana wa batala ma kanu ya'malu aikin da duk suka yi nan annabi Musa gaba ɗaya sai ya ruguza musu aiki gaba ɗaya lissafin su ya rushe duk abin da suka yi wa batilun ma kanu ya'malu ya zama ya ɓaci fa na hunalika Allah ce nan aka kunyata su duk aka yi galaba akan su wan kalabu safirin suka juya a matsayin makaskanta a matsayin wato wulakantattu gaba ɗaya sai suka zama duk gaba ɗaya ihun da da ake musu da wane ne an zo an juya an rama kuma har an ƙara musu abun ya juya kuma labari ya koma sabo annabi musa ya zama shine abun kallo yanzu waɗannan mutane su kuma ga alkawarin da suka yi da annabi musa a ɗazu sannan ga shi sun sani a duniya in kwarewa ce a tsafi ba wanda ya fi su tsafi don haka da suka ga wannan ya fi karfin su sai suka tabbatar wannan gaskiya ne suna ganin haka wa ulqiyas saharatu sajidi automatically kai ka ce sa su aka yi gaba ɗayan su sai suka faɗi a ƙasa kawai suka yi sujada qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun yi imani da ubangijin halittu don Allah jama'a wannan shine wato abinda shaidar da wato eh, eh, abin nan eh, shugaban annajashi yake gaya wa abu sufyan idan imani ya ratsa cikin zuciya wallahi lokacin idan khalatathu bashashatul iman idan imani ya ratsa zuciya to maganan tsoron waye fir'auna anan? maganan tunanin kuɗin da za a biya su anan? tunda za a iya biyan su wani abu ko da a ce ba su ci nasara ba dai za a sallame su kuma za su iya samun wani abu amma duk wannan abun sun manta saboda yanzu kan imani ya riga ya shiga kawai gaba su suka faɗi suka yi sujada suka ce mun yi imani da ubangijin halittu waye ubangijin halittun rabbi musa wa harun kar ma ɗauka wani ne a'a ubangijin annabi ubangijin annabi musa da annabi haruna mun yi imani da shi tun kafin annabi musa ya faɗi ya yi sujadan godiya su sun faɗi sun yi sujadan imani zaka labari ya canza yanzu waye kuma yanzu mai abun kunya su yanzu sun zama abun kunya ba kuma tunda suka miƙa wuya tunda an riga an ci su sun yarda sun sallama sai zama suna tare da annabi Musa shine mai galaba yanzu kuma saura waye a gefe Fir'auna mai Fir'auna yayi qala fir'aunu amantum bi قبل an <laughs> وما تنظر منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين قال فرعون فرعون هنا بود باكنسا sai ya ce amantum bihi qabla an adana lakum yanzu ku har kun yi imani da shi tun ban ba ku izini ba inna hadha la makrun makartumuhu fil madina lallai na gano cewa wani makirci ne kuka shirya tun a cikin gari da ku da Musa litukhriju minha ahlaha don ku fitar da mutanen garin nan daga garin su fa sawfa ta'lamu kun tsokano wa kanku za ku sani na anna aidiyakum wa arjulakum na rantse sai na yayyanke sai na daddatse hannayenku da kafafunku min khilafin na daga ta hanyar sabani in yanke hannun dama in yanke kafar hagu ko in yanke kafar dama in yanke hannun hagu thumma la bannakum ajma'in kuma gaba ku sai na tsire ku da ku da Musa qalu suka ce ai kama kara inna ila rabbina munqalibun in ka kashe mun nan zamu koma ne wurin ubangijin da dama da shi muka yi imani wa ma tanqimu minna illa an amanna ba me yasa zaka yi mana wannan ba sai don saboda mun yi imani bi ayati rabbina da ayoyin ubangijin mu lamma ja'atna yayin da suka zo mana don haka muna cikin nasara bismillah faqad ma anta qadir Ka kai abin da kaga dama rabbana afrigh alaina sabran ya Allah ka kwararo mana hakuri akan duk abin da fir'auna zai yi in kuma zai kashe mu ne ga munan muna zuwa wa tawaffana musulmi ka dauki ranmu a matsayin musulmi jama'a kun ji yadda imani yake yanzu tambayar da zan mana anan dan Allah imanin wanda ya musulunta yanzu ne fa ya kai ga ya yarda a kashe shi kuma a gaban mutum irin fir'auna jama'a wannan ya nuna mumini baya jin tsoron kowa a duniya wannan ya nuna kowaye kuma ko menene akan addinin ka sai dai ka mutu kuma baka da abin da yafi tsada a duniya kamar imaninka har ran naka bai da tsada a wurinka kamar imani shi yasa suka ce wa fir'auna irin abin da fir'auna bai saba ji ba a ce masa faqdi ma anta qad kayi duk abin da zaka zartar inna ma taqdi hadhihi alhayatad dunya a iya duniya kawai zaka yi inna ila rabbina munqalibun mu da ma za mu koma zuwa ga wurin ubangiji ne yana daidai da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a an fahimta akan imanin ka karka ji tsoro a ko ina kuma karka ji tsoro a wurin kowane ne kuma mu gane cewa idan waɗannan mutane sun yi imani a yanzu kuma Allah ya haɓaka imanin har ya kai irin wannan darajar a yanzu to don Allah ya yi imanin mu kuma a yanzu da muka yi shekara da shekaru a cikin imani amma imanin mu a yanzu bai kai yanda zamu iya kare mutuncin addinin mu ba bai kai yanda mu iya tsayawa akan addinin mu ba ta yanda wani kunya ma yake ji ya nuna shi musulmi ne a inda ya kamata ka nuna kai musulmi ne kuma a gane cewa nagartarka ta addininka addinin ne ya sa ka samu wannan ɗaukakar da zai sa wani ma har ya ji sha'awar addinin ya gane wannan addinin yana kunshe da walillahi izzatu li rasulihi walil mu'minin amma mu a wurare da yawa mutum yana jin kunyan ya nuna shi musulmi ne ko a siyasarsa ko a wurin aikinsa ko a wurin sana'arsa ko a wurin kasuwancinsa sai ya zama a madadin ya yi abun nagarta da zai sa a ce wannan credit din ya koma ga addininsa don shi musulmi ne yake haka sai gashi yau matsafa wanda suka yi shekara da shekaru sun kashe rayuwarsu suna tsafi a yau suka musulunta amma sun nuna ɗaukakar addinin musulunci kuma su taimaki annabinsu gashi mu muna da annabin da ya fi nasu daraja amma mu mu tsaya mu kare haƙƙin wato addininsa mu kare haƙƙin mutuncin ma'abota addininsa mun gagara mun zama yan kallo a cikin duniyar mu jama'a wannan kalubale ne a gare mu a duk inda muke a duniya a matsayin mu na musulmi mu ɗauki izina daga wannan kissa mu gane cewa addinin musulunci yana bin mu bashi imanin da muka yi da Allah akwai bashi akan mu na mu nuna wa duniya cewa addinin mu addini ne na gaskiya kuma imanin mu da gaske muke yi a kansa kuma mu tsaya mu kare mutuncin addinin mu a ko ina muke ba tare da jin tsoron kowa ko komi ba abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh